ni fa garin ma fa gaba ɗaya fa ni fa rungumar karan kurma yi min fa Allah fa ya ci kwaikwaye ya baibaye ya kadan da ne gaba ɗaya kaga na je ɗakin hajiya mata kenan eh. duk wani guri da take ajiye wasu yan kuɗaɗe da ragaya na duba da wata malafa ɗan guri a da take ajiye kuɗi duk na duba ba komai ka duba kwalla na duba kwalla fanteka ka duba gwagwai har kakata na je can tsallake. Ka daga Na yi alwala kamar sallah zan yi. Nan na zauna kan sallah ta na daga sallah na lalleka na shafa ba komai sai tarbi. Kai banza ne. Na shiga kicin kamar zan mata girki. Akwai tukunyar ƙasa ka dauka ka fasa ko kuɗe shi. Kai dalla gafara na. To me? Kai ana magana ta masu hankali. Duk wata roba sai dan duba ban ga. A <laughs> dan ah, alhaji masu kuɗin fulawa. Kwana biyu da alhaji tun shekaran jiya. Dan alhaji muna ta labari gari ya ci wuta. Billahi lazi ga maka daga dauran aure nake. Ka gan mu muna ta ana ta kurasa ya ya za mu yi da wannan. Ina maganar Garin nan ya ci wuta. Kai ga ka dan alhaji ka san abin da zai ga shawara. Eh, ka kai ni kantin alhaji ka ce da ni wannan sabon dan dako ne mun yi karatu da kai. Idan an ɗauke ni idan Allah ya sa na shiga. na ga suto na ga gurin da alhaji yake ajiye kuɗi tunda kai ba zai amince da kai ba dabin da na wawuro zan raba raba raba biyu za mu yi tsari billahi da zan maka zuwa ne ma angon ma da eh. je wai a zuwan zan masa irin munna din na dan yi dabara na sa hannu cikin aljihunsa kawai sai na ji ashe duk boge ce abin to ni yanzu ma babban abin da yake damuna ma dan Allah wa nake ji ku taimaka min ga ruwa ga bakin ruwa ina taimaka kallon dan alhaji ashe kai ma duk yakin ruwa ne ya samu sa kaina a gona shi za ka karɓa sai ka ji kalib kai lip a sama ba ka da wata kai ne lip din ai eh. shi fatan da ka sha eh. madarar suku da din nan fa kai ma baka san ma me muke ka san matsala ta wallahi tsoho kawai nake hange a bayan kanta tsohon tsohuwar kujera ko tsohona tsohon ka eh ba na an kama shi ne kudin raguna da take sarawa na kwashi sauranan na gan shi na sai da zabi to kaga akwai Allah wallahi zan sai ma dan shi wannan ba daidai yake ba ni fa iya zabi fa in ka ji fa yace kudin raguna ye ya ce kudin raguna ya ce kuma yanzu ya gan shi yana sai da zabi ya bai san ina yi ba dan Allah ku rabu da shi ba ba yanzu me ma solution ne tukunna ye hmm? yanzu shawara guda ɗaya ce eh. ka san wannan yanayin da muke ciki fa eh. shi ne fa magariya ta nuna biri ya maka sai ga bikin zuwa babu zai mu kai awaki kawai ban gane magariya ba aka ce ka dore akwai kagin da magariya shikenan to sai ka ɗebi awaki ka kagin da magariya ka ga ɗazu kai magana kamar ta masu hankali eh. wannan ce ba ta ɗauka ba ai ina gaya muku mm, mm, ni tana gare ni mahuta mm. kaga lungun nan kasan lungun kaga lungun nan wallahi za mu tare yara suna yawan gifta da yan dubu dubu kai ga shawara mu riƙe ganye kowai ya karya ya riƙe eh. mu hau kan titi mu riƙa zage-zage za a tsaya tambi mu mai dalili kaka sai mu faɗi manufa ko ba da ni za a yi ba ala lokacin da hukuma za ta rinka bin ku ɗaiɗai da ɗaiɗai tana kamawa tana lodawa mota tana kai ku ana dawa ana kama wasu eh. kai baka san wannan ba gaskiya ne ai ka rabu da hukuma to mu sa ganyen akan mu mu yi yajin cin abinci eh kawai eh to kaga in haka ne mu sa ganyen mu na mu yayyanka mu dura shi akan wake da shinkafa ganyen salak ganyen salak